Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum bayan kun gama jin labaran duniya dukkan kuku 'yan asalin bama ne Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashin Shatima a lokacin da ya isa garin Bama jihar Borno inda yake da niyyar yin mako guda zuwa makonni biyu domin tabbatar ana gudanar da ayyukan sake gyara wannan gari domin jama'a su koma. Muna da ƙarin bayani. Ina kuma fatar za a kafarce ni domin a shirinmu na la'asar na ce muku an samu bullan annobar masassarar tsuntsaye a jamhuriyar Nijar. To ba ta tsuntsaye ba ce. masassarar dabbobi ne kamar yadda kuka ji a rahoton da muka gabatar to muna son mu ji ra'ayinku akan yadda jama'a za su kare kansu bayan mun buɗe layukan waya to jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce idan ana so a ce ci shirin tsagaita wuta da aka cimma kan rikicin siriya dole ne jiragen yaƙi na sama su daina shawagi a wasu muhimman ƙasar ta siriya a cewar kiyar idan har aka haramta wa siriya yin abin da ta saba yi a baya wato kai hari kan fararen hula da fakewar cewa tana kai samame ne akan ƙungiyar nusra za a maido da zaman lafiya na yi amanna cewa idan har muna so maido da zaman lafiya dole ne mu hana shawagin duk wani jirgin sama a muhimman wurare cikin gaggawa domin a samu a kai wato a samu a kai kayayyakin agaji in ji keri dama dai nusra da is su ne kungiyoyi biyu da ba sa cikin shirin na tsagaita wuta kuma a yadda aka tsara kamata yi amurka da rasha sa da kai su yaƙe su kerry ya ƙara jaddada wa rasha cewa amurka a shirye take ta nemi mafita ta hanyar diplomasiya dangane da rikicin na siriya hukumar bincike ta fbi a amurka tana neman haɗin kan jama'a wajen gano wasu mutane biyu da ake zargin su suka fara tsintar wata jaka a gefen titin birnin new york jakar da ke dauke da ababen fashewa wacce watakila ake tunanin tana da alaka da mutumin da ake zargi da harin da aka kai birnin da kuma new jersey a yau laraba hukumar ta fbi ta fitar da wannan sanarwa da kuma hotunan mutane biyun wanda aka dauka a ranar asabar 17 ga watan satumba a daidai sa'ad da bam din ya tashi hukumar binciken ta ce mutanen sun dauki jakar wacce aka ajiye tsakanin wasu gine-gine guda hudu da kuma asalin inda bam din ya tashi a birnin new york amma kuma ita wannan jaka bata fashe ba sai dai kuma mun sun ce ana neman mutanen ne kawai domin su bada shaida da dai aka tuhumi mutumin da ake zargi suna wato yana da hannu a wannan hari ahmad kan rahami mai shekaru 28 da laifin yin amfani da makamin kare dangi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga sun yi gama da 'yan sanda a birnin charlotte da ke jihar north carolina a nan amurka bayan da wani dan sanda bakar fata ya harba wani bakar fata har lahira a wani rukunin gidaje lamarin da ya janyo aka datse zirga-zirgar ababen hawa a wata babbar hanya wannan aron gama ta yi sanadin jikkatar mutane da dama ciki da 'yan sanda goma sha shida 'yan sanda sun ce harbin ya faru ne jiya talata a lokacin da wasu jami'an tsaro suke neman wani mutum daban inda suka yi kicibis da keith lamont scott mai shekaru arba'in da uku yana fita daga motarsa rike da bindiga shugaban rundunar 'yan sandan birnin na charlotte ya gaya manema labarai cewa dan sandan ya harbi scott ne wato domin yana fuskantar barazana a lokacin da ya tunkare shi ya kuma kara da cewa an tsinci bindiga a wurin sai dai kuma mun tsaron ba su yi wani karin bayani ba dangane da irin bindigar da aka samu zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa kasar indonesiya sun yi sanadin mutuwar mutane ashirin yayin da rautanni a yau laraba ke cewa ana ci gaba da kwararar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar lamarin dai ya fi shafar tsibirin jaba yayin da ruwa ya kai takin mita biyu kamar yadda hukumomi suka bayyana akalla mutane goma sha shida aka tabbatar da mutuwarsu a wannan tsibiri yayin da kuma ba a san inda wasu mutane takwas suke ba kakakin sashen kula da haɗura inda sirinwati ya ce ambaliyar ruwan ta fi shafar wasu laduna ne da suke yankin rafin simanuk a wasu yankunan kuma ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gidaje da dama lamarin da ya tilasta sama da mutane dubu daya ficewa daga muhallansu Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya ko mana da rahoton cewa yanzu haka gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yana garin Bama inda zai yi kimamin mako guda zuwa makonni biyu domin tabbatar aikin sake gyara ko kuma gina wannan gari yana tafiya yadda ya kamata inda yake cewa. Mun rasa sojojinmu ba iyaka. Munasa rasa civilian JTF ba iyaka akwai lokacin da an kashe vigilante fiye da goma sha biyar a rana daya ba abin da za mu ce muku illa mu ce lawal alhairan gwamnan jihar borno Honar kashi tima kenan ke jawabi ga wasu jami'an tsaro a garin bama lokacin da ya ziyarci garin baman na kwashe mako guda zuwa makonni biyu a tsakanin garin bama zuwa goza da ya ce za a soma aikin gina waɗannan garuruwa mun dai kasance cikin tawagar gwamnan inda gwamnan ya alkawarin cewa ku dari biyar da muka dauka ba mutane mutanen maiduguri ba ne ba mutanen Munguno ba ne ba mutanen kano ba ne ba mutanen damasak ba ne dukkan ku 'yan asalin bama ne kuma mun zo da abinci isasshen abinci da zai ishe ku amma akwai abu biyu da zan gaya muku duk wanda zai je ya gaya wa abokan gabanmu asirin sojojinmu ko abin da muke ciki to akwai Kur'ani za mu sa mu da shi muna so a yi adalci a ji tsoron Allah a yi gaskiya a yi aikin nan yadda ya cancanta a yi kowa za a bashi area ya je ya zauna mun kawo ku ku sare kasanmu ne shi ma komanda mai kula da shiya ta bakwai na rundunar sojan Najeriya da ke garin Maiduguri Brigadier janar Victor gizogu ya tabbatar wa gwamnan jihar Borno cewa zai kare lafiyan waɗannan ma'aikata show you sir that we will not relent to keep the insurgent remnants at bay to ensure that our people come back to their normal life. ya ce ina tabbatar maka cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen gamawa da dekun waɗannan 'yan ta'adda da kuma ganin cewa mutanen mu sun ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Shi ma shugaban kungiyar matasan sa kai da ake kira su bilen jetiya Malam Lawal Jafar ya jaddada aniyar su na kare wannan yanki. Dan Allah kamar yadda gwamna ya faɗa ya kawo kayayyaki ma civilian JTF wannan kayan amana dan Allah kar ya bata dan Allah na roke ku civilian JTF kuma kafin gwamna ya wannan maganan na kewaye ku da Kur'ani duk wanda ya zo yana da niyan aiki a nan Allah ya taimaka ma wanda ya zo ya cuci kasar nan Allah ya sa Qur'ani ya ce shi to koyi al'umman wannan gari ke ji ne na ganin cewa an soma aikin sake gina wannan gari Shetu Abdullahi wannan gyara da kuke gani kuna ganin har Allah sa an kammala za ku da ku ci gaba da zama yadda yake anan insha Allah tun da yanzu su kwanan baya mara da rashin akan cewa dukkan dukkan zama ba su zo su zo na sannan a fara wannan aiki ai dukan mun zo kuma muna kwana a nan. Shugana Bakura Habib. Ya kuke ji ne? wallahi eh, abin godiya da Allah so abin godiya da Allah abin da bamu sautin ba dama Allah zai kawo musiba kuma lokaci da zai doka mu dogara da Allah shine abin da za mu godiya da sai dai godiya da gwamna da federal government duka ba abu da za mu ce da illa godiya tun da kashi na duk suna yawo a cikin gari da za ka yaka shiga kai aiki abin godiya da Allah wasu yan asalin garin Bama kenan ke bayyana farin cikin su game da wannan aiki da aka soma wanda kuma gwamnan jihar Kwanar Kashi Shatima ya alƙawarin kwashe mako guda a wannan gari na ganin cewa wannan aiki ya gudana yadda ya kamata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga garin Bama jihar Borno a Najeriya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan yadda jama'a za su kare kansu daga masassarar dabbobi sai ku ce an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kira daga Taraba, salamu alaikum. wa salam to muna jinka akan yana magana kan magana yadda ake kiwon dabbobi nan ne ya kamata duk wanda ke kiwon dabbobi ya san yadda zai zai kefance su saboda kawai rikita zai shafi yan uwa da kuma gidaje gaba daya. To ya sunan malamin? Sunana da Musulman boka daga Iji. To mun gode da wannan ra'ayi ko kuma shawara da ka bayar mun gode. Na gode To mun sami kira daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma rediyon ka tana kunne ne? Lafiya kalau. Lafiya ya aiki fa. Alhamdulillah. To madalla. to muna jin ka to layin abuja ya katse ma sauraro to mun samu kira daga birnin shehu sokoto salamu alaikum wa alaikum salamu hajjaji mai barka da wani barka ka dai Amina Lafiya kina magana da Kabiru Abubakar Balan yanki shagarar lokar gamin Sokoto State tarayyar Najeriya. To mun mi an ra'ayinka yau? to da yake yanzu na abin ga mai sauraron ku ne amma dai gaskiya suna son a dai min bayani akan abin da aka tattauna yau. A'a to yau kai baka ma saurari rediyon ba ka kira muna magana ne akan masassarar dabbobi. Yanzu buɗa shi ina buɗa yana sauraron ku. To muna magana ne akan masassarar dabbobi ya mutane za su kare kansu. To gashi kuma mun samu wani kiran. ta tani Mun samu wani kiran daga Sokoto. Salamu alaikum. to muna jan ka za ka ɗan ɗaga murya ka kaɗan ba ma jin kamalan na sakwato ba ma jin ka ne ai ban ji abin da cewa ba eh to ai ka kira ne kana son ka muna daukan ra'ayi game da yadda za a kare kai to shine ba mu ji abin da kake faɗi ba na ce ba a jin ka to mun sami kira daga badin salamu alaikum wa alaikum salam dange wa alaikum salam kuna magana da awolu tasiri ta to mana ahuli muna jin ka Lodi eh, shawarar da zan bayar kamar irin wannan an taimaka da helicopter tun da shanu dai ba abin nan ba ne ba ya ce sun abin nan za mu samu sauƙin wannan al'amari. taimako da helicopter kamar me kenan? eto eh kamar barayin shanu da suke shiga daji suna tafiya da shanu kin ga inda dan abubuwan da za a zagaya a sama za a dan samu za a samu sauki sosai ai mu ba batun barayin shanu muke ba batun ciwon da ake dauka daga dabbobi ne okay to baka ji mu da kyau ba kenan <laughs> to ba komi mun gode da wannan ra'ayi daka ma sauraro an samu bulla annoba masassarar dabbobi a jamhuriyar Nijar shine muke son mu ji ra'ayinku akan shin yaya jama'a za su yi su kare kansu ne to mun sami kira daga Borno salamu alaikum alaikum to muna jin ka eh muna jin ka wato dama ne shawarar da zan iya bayarwa a nan shine ba komai bane don in har ya kasance an bar su za su iya fitowa waje daga makwabta ya kamata a keke su kawai shine mafi a alakon to da wa muke magana eh, daga muhammad babaji ne daga imuzala karamar hukumar kwaya a borno state To mun gode da wannan ra'ayi naka to daga karamar hukumar kwaya bari mu yi Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam har ya mai kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke jihar Kaduna Najeriya. To mana Adamu muna jin ka. ra'ayina a gaskiya yana da kyau tunda har an gano irin waɗannan masassaran dabbobi da ake fama da shi. to ya kamata a ɗau mataki irin abin da ya taɓa faruwa a alif ɗari tara da tamanin da biyu lokacin da aka yi cutar bushiya a najeriya waɗannan dabbobi duk da suke da irin waɗannan kamata ya yi hukuma ta tattara irin waɗannan dabbobi gaba ɗaya hallaka su sa'annan kuma jama'a su guji neman arhan nama don arhan nama nan da mutane za su gani za ki ga koda da cutar ne amma mutane sai su kokarin su je su je wannan nama da niyyar su sai daga baya kuma sai ka ji an kare a asibiti wasu ma har su rasa rayukansu to yana da kyau ba shakka tun da an gano hakan hukuma ya kamata ta dau mataki akai a kuma ba hukuma haɗin kai wajen ganin an hallaka waɗannan dabbobi kuma Allah muke roƙo ya kawo ƙarshen wannan al'amari kar ya shigo mana shi ƙasar mu Najeriya inda ma to amin sun amin to bari mu koma bannin Shehu Sokoto salamu alaikum eh, wa alaikum salam hajji ajimai Kajuru ne eh, ya sake dawa to wani abu kaman ce A'a dama ai ban bayani ba baki faɗa min ba kuma na ji abin da ake tattauna akan <laughs> abangan dabbobi cutar dabbobi da ta samu ga kuma mutane. Eh. To mi an ra'ayinka? Akwai buƙatar ainihin kulawa musamman ga su environmental waɗanda aka suna environmental officers. Gaskiya ya kamata a ce su sa ido sosai ga waɗanda ka shige da fita da kuma ainihin wuraren da aka kiwon dabbobi haka. A ga irin cututtukan da ke alaka da na karantar daga ainihin dabba zuwa ga mutum domin a ɗauki mataki sannan ya kamata waɗanda na kamu a keɓe su dabbobin da ba su kamu ba su ma a keɓe su saboda kada su zama kwantak da waɗanda na kamu har su yada ta ga mutane a nagode mai magana ka zuwa bakar wannan yanki shagar lokar gami. to malam kabiru kai kana magana yan environmentalist su jama'a muke neman ya za su yi su kare kansu. ok to akwai bukatar su ma jama'a a wayar da musu da kansu ai haƙƙin environmental ne su wayar da jama'a kansu kan irin yadda za ta tashi daga dabba zuwa ga mutum to mun gode malam kabiru bari mu gangara can adamawa salamu alaikum wa alaikum assalam to muna jin ka buhari yawa buhari daga lafiya lamurde to malam buhari Eh, kira na ga wannan cutar da suke faruwa abin da za mu yi shine dai a masa addu'a Allah ya kiyaye mu. To, amin sun ma'amu Malam Buhari daga Adama bari mai Kano. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. na Muhammad Sani daga ɗan Amina wanda yake a jihar Kano. To, muna jin ka. Yawa, wato wannan masiba da ta fada kan wannan na ke ta a tsakon Allah ya kiyaye kuma bayan haka ina shawara kan su kan su matayan da su rika neman waɗanda za su ba su shawarwari na hankali a kan harkar sakuruwansu. To mun gode da wannan ra'ayi naka kada kuma an ce ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu koma Adama. A to kashe rediyonka. Malam kashe kashe kashe. To, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, Hajiya Juma'a kina tare da Dan Lunguda daga Falu karamar hukumar Gwik wanda aka fi sani da Dangote. To, Dangote mi an ra'ayinka? Yawwa, ra'ayina nan shine kin san yanzu a jama'a ya kamata su sa ido. domin wayanda suke makwabtaka da wurin za su fi sa ido kuma jami'an shiga da fice su ma su taimaka su samu na ido a jama'a kuma ya kamata su sa ido akan dabobinsu duk irin cutar da ya shiga ba a gane ba sai a kira hukuma su zo su duba domin a samu sauƙin wannan al'amari to allah ya kawo mana sauki to bari mu gangara jihar kwara salamu alaikum Amin alaikum salamu wa rahmatullah mai magana dallo Garba Dina mai Bulawus kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. A gaskiya kamar irin wannan cuta da ta ɓullu ta dabbobi a ƙasar Nijar. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah shi kare waɗannan jama'a na ƙasar Nijar. Haka kuma ya kamata a ce mutane su kula ga wannan cuta su sa ido su yi takatsantsan su bi duk hanyoyi na ganin cewa su kula da dabbobinsu kamar irin yada mutane za su kula da irin idan an ga dabbobin nan sun an tattara suna waɗanda wannan cuta to mutane su fuskanci ma'amala da su. To mun gode to daga kwara birni jihar Nasarawa salamu alaikum. Amu alaikum salam ajiya wato mai magana da Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari headquarter na jihar Nasarawa. To. To a gaskiya jama'a ya kamata ce mu kula mu nutsu yawancin makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi idan dabba ba ta da lafiya mutum da ya karatu ba bai san ta yadda za a yi mata lura ba da sauran kwayoyin da ya kamata a bata to kai tsaye sai mu ringa ɗaukin matakin mana ana ma dabbobi a lura ko a ba su su magunguna yana da kyau idan dabbar ka ba ta da lafiya da ka nemi masana kwararru wani sun kware a wannan harkan to insha Allah dai ana hakan yawanci cututtukan na dabbobi ke fama da shi insha Allah za a magance To mun gode Malam Bashir Tela da wannan ra'ayi naka. To daga Nasara bari mu je jihar Ondo. Salamu alaikum. Ina Ilyasu Kara da karamar hukumar Ondo State. To muna jan ka. Yawa ina ganin yadda ya kamata a ɗauki mataki wani kare irin waɗannan wata shara na tsuntsaye. Ya kamata a kafa hukumomi a gundumomi wanda za a rika kula da dabbobi wanda ake shigowa da su kamar wanda ake shigowa da su musamman nan kurmi ko a gurare wanda ake shigowa da su ya kamata a sa duk inda za a za a shiga da dabba ya kasance ana ana kula da su in an samu irin waɗannan marasa lafiya ya kamata irin waɗannan kamata ya duk gaba ɗaya irin karkashe su dinnan a daina yadda mutane suna amfani da to mun gode to daga ondo sai jihar niger salamu alaikum alaikum Sashen zaman Amurka kina magana da Bala mai wakil wula daga Bushishi ya Nijar da ke tarayyar Najeriya. To muna jan ka. To a gaskiya wannan cutar da bulla a jamhuriyar Nijar na ciwon dabbobin ga ya kamata a ke bantan su tun da wuri tun ba su shiga cikin 'yan uwa sun yada 'yan uwa ba. To da suka shiga aka bari suka shiga cikin 'yan uwa sun yada 'yan uwa to shi ne banna zuwa cikin ƙasa zai shiga ƙasashen duniya da yawa. Amma idan aka zaga sun ɗauka mataki to zai kawo insha Allah ba su haɗu ga wasu jihohi da wasu kasashe ba balle mu Najeriya muke makwasa da mu da su da fatan Allah tsare cutar daga bakin wurin nan to amin sun amin to sai kuma jigawa salamu alaikum aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to muna jin ka tare da Suleiman M Sani da ke cikin garin Kwalam Taura local government Jigawa state to to malam Suleiman muna jin ka to da to da alama wannan malami malam sule daga can kwalam jihar jigawa layin ta katse muna to amma gobe ma rana ce muna dai karawa gode ma dukkan masu sauraron mu kuma ku kuma 'yan Nijar mun ji shiru ba mu ji daga gare ku ba muna fatan ba a network ba ne mun gode. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tuni alamu suka nuna yakin basasar kasar Sudan ta kudu da aka kwashe shekaru biyu ana gwabzawa ya kawo ƙarshe. A watan Agusta bara ne shugaban kasar Salva da Rick Mashar suka rattaba hannu kan yarjejeniyar samun zaman lafiya wacce ta kawo ƙarshen rikicin. Yarjejeniyar da ta tabbatar da Salva a matsayin shugaban ƙasa shi kuma Rick Mashar a matsayin mataimakin shugaba. amma 'yan watanni bayan Rick Mashar ya koma Sudan ta kudu da niyyar ci gaba da rike mukaminsa na mataimakin shugaban kasa rikici ya sake barkewa hakan ya sa Rick Mashar ya fice daga kasar ɗaya daga munanan al'amura game da yakin basasar na Sudan ta kudu shine yadda ake tilastawa yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas shiga aikin soja ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta ce mafi yawan yaran 'yan ƙasar shekaru goma sha biyar ne tun lokacin da aka fara yakin basasa a Sudan ta kudu a watan Disambar shekarar 2013 sama da yara dubu goma sha shida ne aka tilastawa ɗaukan makamai daga dukkan ɓangarorin guda biyu. UNICEF ta ba da rahoton yadda ake ɗaukan yara aikin soji tun ranar bakwai ga watan Yuli bayan tarzoma ta ɓarke. Duk ɓangarorin guda biyu suna amfani da dabarun da suka haɗa har da tsoratarwa da tilastawa ga iyayen yaran domin su bar musu yaran. Amurka ta damu matuƙa ga rahoton da UNICEF ta gabatar. Ta ce, babban kiran mu anan shine ganin an kawo ƙarshen rikicin na Sudan ta kudu. Sannan muna kira da a kawo ƙarshen ɗauka da kuma amfani da yara a matsayin mayaka. A ƙarƙashin dokar Amurka duk wanda da aka samu da hannu wajen ɗaukar yara domin aikin soji zai fuskanci hukunci haka nan zai iya fuskantar takunkumin majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗa a wata sanarwa da ya gabatar a rubuce cewa kawo ƙarshen ɗaukan yara da kuma amfani da su da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke yi a ƙasar sudan ta kudu shine abin da amurka ta fi baiwa muhimmanci mun ƙudiri aniyar ganin an hukunta duk wanda yake da alhakin aikata wannan abu na ɗaukan yara a matsayin soja. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma shi ne ya kawo mu ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce idan har ana so a cici shirin tsagaita wuta da aka cimma kan rikicin siriya dole ne jiragen yaƙi na sama su daina shawagi a wasu muhimman sassan ƙasar a cewar kiyar idan har aka haramta wa siriya yin abin da ta saba yi a baya wato kai hari kan fararen hula da fakewar cewa tana kai samame ne kan yan kungiyar nusra za a maido da zaman lafiya dama dai nusra da is su ne kungiyoyi biyu da basa cikin shirin na tsagaita wuta kuma a yadda aka tsara kamata ya yi amurka da rasha su haɗa kai su yaƙe su kerry ya ƙara jaddadawa rasha cewa amurka a shirye take ta nemi fita ta hanyar diflomasiya dangane da rikicin na siriya zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa a kasar indonesiya sun yi sanadin mutuwar mutane ashirin yayin da rahotanni a yau laraba ke cewa ana ci gaba da kwararar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar lambarin da ya fi shafar tsibirin java yayin da ruwa ya kai takin mita biyu kamar yadda hukumomi suka bayyana akalla mutane sha shida aka tabbatar da mutuwarsu a wannan tsibiri yayin da kuma ba a san inda wasu mutane takwas suke ba kakakin sashen kula da haɗura inda tris nawati ya ce ambaliyar ruwan ta fi wasu wato shafar wasu larduna ne da suke yankin rafin simanuk to allah ya sauke ma sauraro ƙarshen shirinmu na yau kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin jimai ali ke fatar mu kwana lafiya